الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد أخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام منا يا الله جوديا سبحانه وتعالى وند إيكون سا da ganin damar sai ba mu ikon sake haduwa domin karatun da muka saba ko ke juma'a a cikin wannan masallacin mai barka to insha a yau wato mun kuma saba karatun tafsir sun daga baya na ɗan kuɗi matsala game da abin da shi shafi azumin gobe kuma sai muka ga cewa idan muka samu samu tafsir din nan to zai sanya mana lokaci saurata mun so mutane su bari mu ɗan taba. wato matsalan nan don hankali mutane ya kwanta ni dai tsakanin da Allah ba san iyakar wasu kai min tambaya game da wannan azumin na a kabar in ya faɗo a ƙarfa in ta a kabar saboda haka mun yi magana da malam nasir na hana ne fiye da zai yi ka kami don mu tsaya da ni da shi mu tattauna matsalar na ko ba gaskiya ba saboda haka muna fata a za su haƙuri mu bar tafsirin na bayan Allah in mun dawo mu ci gaba da karanta wannan matsala na ɗan bisa mutane su ɗanji hujjoji don hankalin su ya kwanta saboda haka a kar masallahu ni zan fara zan fara magana kafin sai ma su taso kai kamar yadda jama'a suka sani wato shi azumin ran arfa kamar yadda kuka ji an karanta muku azumi wanda Sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta inganta a kan shi ya inganta da sunna manzon Allah ya yi sahabbai sun yi magabata sun yi to inda aka dan samu matsala tsakanin ma'abuta ilimi shine hanin da manzon Allah yake kada ku yi azumin arfa shi kadai wanda yake hadisin hadisin Abdullah bin Busr al-Mazini Abdullahi bin Bukar yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi ya ce la tasumu yawm as-sabt kada ku yi azumi ran asabar sai ce illa fi mafsuri da alaikum sai ga abin da aka sallanta musu in ba azumin farilla ba ne ba kada ku yi azumin ra'a ba wannan hadisi rawahu ashab rawahu ahmad wa ashabu sunan al-arba'a imam ahmad ya ruwaito shi imam abu dawud ya ruwaito shi imam tirmidhi ya ruwaito shi imam an ya ruwaito shi imam ibn majah ya ruwaito shi sune ashabu sunan al-arba'a wa'annan guda imam ahmad sababbe yake yace wa hasanahu tirmidhi imam wannan hadisi ne hasan wa sai malamai suka ce a cikin isnadin wanga hadisi akwai sabani kada zakara hun nasa'i wa ghayruhu imam nasa'i ya ambaci illolin a cikin wannan da waninsa wa qala abu Dawud, imam abu Dawud ya faɗa game da wannan hadisi sai ce hadal hadisu mansukhun wannan hadisi an soke shi an soke shi ba aiki in wa in ji imam abu Dawud. وقال الحاكم امام الحاكم شيخ امام الحاكم النيسابوري wanda ya littafin al-mustadrak ala sahihai shi ma ya ruwaito shi a cikin littafin sa al-mustadrak yace hadha hadithun sahih ala sahih al wannan hadisi ne sahihi akan sharadin bukhari sharadin bukhari da hadisi ka yi ya da hadisin ka sai zamani da malamin kuma sai kun sai al muafara wal sai kun yi zamani da malamin kuma sai kun haɗu shi ne sharaɗin bukari shi ku sharaɗin musulun inda kun yi zamani kun kuma ku haɗu babu matsala yana da zuwa jikinsa inda ya samu masaniya duka da biyar tarihi ya samu kajiyo ga malamin ka ɗai e ka yi zamani da shi ko ku haɗu ba inda ka ce kajiya ga yashi an dama sharaɗin musulun guda ne bukari shi da sharaɗi guda biyu to sai ce wannan hadisi na da sharaɗin musulun sharaɗin bukari duk da yake imam eh, malamai sun bi maganganun shi imamun nasa'i eh, imamun eh, nasa'i suka gano cewa lalle wani wuri ya rida wani kuma ya yi kure duk da yake shi kai ne bayan ya gama littafin kayan ya gama tasi maganganun nan da ya sa littafin ya gyara sai Allah ne rasuwa shi imamun nasa'i sau ka shi yasa an samun kurakurai cikin almusaddara sai ce wanga hadisi yana da sharadin bukhari da muslim sai a iska ba hakan nan almuhim yan wa musulmi imamu an-nasa'i ce wannan hadisi ala shart al-bukhari wa lam yukhrijhu bi tadshi ba wa qala malikun imamu malik yace hada kadib yace wannan ƙarya ne abin da imamu malik yace wannan hadisi na cewa kada ku yi azumi ra sabar. sai wanda sallan imamu malik wannan hadisi ƙarya ne ba kun ji magana ka yace wa illa bil mu'arada bugu da ƙari sai aka wa hadisin illa ta hanyar ya ci karo da wasu in ingantu sun yi jiƙari wa bil ƙararri sannan kuma hadisin ya da akwai rarawa ya ce ce irtiraji ana neman hadisin da bai ƙara ƙawa ne ba yace wal hafil a ƙarshe sai malam yake to abinda yake nan abinda yake faruwa annal hadith sahih cewa dai hadisin da ya tabbata insha Allah in Allah ya bi bar durukihi amma ta hanyar samun wato sashen hanyoyin hadisi domin kun san hadisi ana samu da hanyoyi da yawa akwai hadisi mai hanya ɗari nan an samu mutanen iraq sun ruwa soci almajirin da ya fi jishi ya fi tun ya yaɗa shi hanya guda ce mutanen ƙasan makka sun ɗauke shi mutanen madina sun ɗauke shi mutanen basra sun ɗauke shi mutanen kufa sun ɗauke shi sai zan ya yi hanyoyi da yawa mutanen misra da sauransu to sai a samu hanyoyi da yawa to idan aka bi hanyoyin ka in wa gabata da kyau sai a kuma a biyawan don hadisi gudana san sama za su za su haɗu dama in ka ji an ci hadisi gudana an yi duk inda an karuwa sai ake sahabin gudana mutanen madina da mutanen makka da mutanen kufa da mutanen ɗa'ifa in kowa ya ɗauki ruwaya an ka sama sai an haɗari wurin sahabi to hadisi gudana ko da an samu lafazin sun bambanta jama'a ina fatan gane magana to saboda haka wannan hadisin sashen hanyoyinsa su suka sa aka inganta shi kama nassa alaihi ma kamar da shugabannin hadisi suka suka nassanta sai ma amma in wafa a yau masabti adatan idan ya zan wata al'ada ta dace da ko in ce aratun wutar aya ta dace da ra'a sabar wadda mutum ka azumi a ciki kana kana azumin ka misali yau ka yi azumi gobe ka sharuwa yau ka yi azumi gobe ka sharuwa sai ran da haka azumi ta faɗo ra'a sabar zama ina fata mun gane magana yace au aba an ko kuma ran kona haka sai ranko ne ya faɗo ra'a sabar au nazaran ko kuma alƙawli na ka ɗauka mai alƙawlin azumi guda nan da bayan kwana goma nan na goma sai waɗura a sama au yawman ragiba fi siyami ko kuma wani ne da mutum ya yi kwaɗayin azumin sa au sama ma'ahu gairu ko kuma zai azumi tare da shi ya haɗa da wani au kana yasumu yawman wa yaftur yawman ko kuma mutum ya kasance yana azumin yau gobe ya sha ruwa azumin azumin annabi dawud sai malaka ce fara fala karahata fi kulli fi kulli dalik babu karahanci yin azumi ran asaba cikin duk waɗannan matsalolin waɗanda da malaifin kun gane in muka diba za mu ga wani ya yi shekara goma ko fiye da haka duk arfas ya yi azumi zama ya al'ada gare ko bai zama al'ada ya shi ya zama al'ada ce shi duk aka ce arfa in diba maka ya ce ba to duk arfa sai ya yi azumi domin akwai wani malami da na sani nan gare sama ga shekara 20 bai taɓa tsallake azumin arfa ba sai ran da ya ce maka to yanzu arfa ta a asabar kuma sai ce bari saboda ta a asabar kaga bai da wani a kayan da Allah shi kam yana yi kuma na san akwai masu yi da yawa waɗanda suke al'arasta duk arfa su suna azumi kaga kenan babu ko matsala don sun yi azumi ran asabar kwale muna zuwa ai magana suna zuwa malati wa qad dallat alaihi adilla as-sahiha ira dalilai inda sun gwada haka sun gwada cewa waɗanda bayanai da aka yi in ya dafi da ra'a mutum na azumi ne sai ce dalilan da ya kawo sai ce fa an abi hurata radiyallahu anhu qala an karbo daga abu hurara Allah ya kara masa yadda ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya na naji manzon Allah fa kuma yana cewa la a ahadukum yawmal juma'a. kada ɗayan ku yayi azumi ran juma'a illa yawman qablahu aw yawman ba'dahu aw ba'dahu rawahu bukhari kada ɗayan ku yayi azumi ran juma'a sai in zai yi azumi gabanin juma'a alhamis ke ko zai yi azumi bayan juma'a asabar ke jama'a ina fata mun gane maganar ka to shi sai malai ya ce bayan kuma akwai hadisin juwairiya bint al-hari annan nabi kuma da khala alaiha manzon Allah ya shiga wurin ta yawmul juma'a ran juma'a wahiya sa'ima tana azumi fa qala sayti asumti am ke azumi jiya qala la tafti a qala sayti turidina an an sumi gadan kina son ki azumi gobe qala la tafti a qala fa aqli ku kitabin juma'a ina fatan mun gane magana saboda azumin juma'a na da sai kada kuma ta ba saboda juma'a ta take dauke da azumi ba sai alhamis ba ba su da niyyar yi gobe kenan kaga har da azumin juma'a shi ma a hana shi dai juma'a yana fata kun fahimci magana to sai ma la yace fa hadal hadithani yadullani dalala sariha ala jawab sawmi yawm as-sabt fi ghayr ramadan shi wa'anga da sai guda biyu suna nuni akan wato gahili cewa ya halatta akan halaccin yin azumi ra asabar wanda ba ko ramadan ba ba na farilla liman sama ta juma'ati qablahu ga wanda yayi azumin wato juma'a gabanin asabar ahad al ahad ba'dahu ko kuma zai yi wato azumin lahadi bayan asabar juma'a ina fata mun gane magana kenan idan mutum yayi azumi ran juma'a suna iya asabar ko ba haka ba ko idan mutum yayi azumi ran abin nan ran ran suna iya ran juma'a wannan guda biyu ne game wuri guda to abinda wannan hadisi ya gudawa cewa idan mutum ya tuho yana son ya yi azumin in azumi ne ya faɗo ran asaba kenan ana iya yin asaba kaga nafila to dai kayi wani azumi ga so an ce kada ka yi shi kaga babu babu inda ya ce wa da wutan baya sai farilla kaga ne ya gwada an kuma nafila sai ya ce wa fi sahihai hadisi ya zo a cikin bukari da mutum wa gairin ma da wasu an abdullahi bin amr an rasul kuma qala daga manzon Allah manzon Allah ya ce afdalu siyam inda Allah yawm sawm dawud mafi cikin azumi a wurin Allah shine azumi annabi dawud alaihi salam kana yasumu yawman wa yufṭir yawman ya kasance yana azumi wani ne ya ci abinci wani ne kuma in yayi azumi yau gobe sha ruwa, in yayi azumi yau gobe sharuwa haka ne yake yace wa kadhalika qarsaha rasul kuma at-targhib fi sawm yawm arafa. haka ma kwaɗai ta suwa ya zo daga manzan Allah kuma game da azumin yinin arfa wa yau mai ashura da kuma yinin ashura wal ayyamil bid da kuma kwanakin da wata yake da haske sha uku sha hudu sha biyar wa ayyamat tashriq da kuma wato kwanakin da ake shanya nama kuma ake suya nama sai ma yace wala shakka babu babu ko shakku anna hadhihi al ahadith wa inna hadasai da cewa ayi azumi ayi azumi akhaffu sun kebancewa min hadithin nahyi daga hadisin da aka yi hani an saumi yomi sab daga azumin ra'asa. sab kaga sun keɓance shi don su ga suna an hudu tsara ga kwanakin shi kuma azumin asabar mutulaka an tafi shi ba a ce asabar din harfa ba a ce babu asabar din da aka ce kawai da ce kada a yi azumin ai azumi ra'a asabar li'anna nahaya an saumi yomi sab yashmalu malahu sawbun domin azumin ranar Asabar ya kunshi wanda a dalili kamar irin na arfa na gobe me azumin da sa ce azumi gobe saboda arfa kenan ba shi ne dalili ba shi ne sawabi to da kuma wanda bai dalili duk ya kunshi su da aka ce kada ya azumi ranar sabar jama'a yana fatan muna tare da magana ka akwai yadda muka son mu kai bi mufradihi kenan wanda ya kunshi azumin ranar Asabar shi kadai aw madmuman ilayhi gairu hukuman za a hada wani shi da tare da shi wa adilar jawazin siyamu a khassu mutlaƙan amma dalili ko dalilai akan halattun yin azumi ra'a sabar ya yi keɓancewa min zalikan nahai daga wannan hannu fahiya fardun min afrad am, shi wani ɗaya daga cikin ɗaiɗai kun am inda aka gani aka sera, kada ku yi azumi ra'a sabar jama'a ina fatan mun gane magana fahiya fardun min afrad am. ɗaya daga cikin ɗaiɗaiku na a almanhiyu an siyami wanda aka hana azumi sai ma laifi wal ƙa'idar usuliya ta nusu a lokacin na al'akal min al'aksa ƙa'ida ta malaman usulu fiƙihi tana nassan ta cewa ana taƙai ana ana ana istisna toge ɗan kaɗan daga mai yawa idan an manganu suka yi yawa to ya samu ya kaɗa wata toge sai a ɗebe ta sai a abubuwan da sai a bar wata kamar da aka ce aka ce kada ku yi azumi ra'a sabar magana sai ga nagari gari yana fatan mun gane magana to amma sai ga shi wani hadisi ya to ya kebance a sabar ɗina da wani dalili azumin arfa ya shigo azumin yau gobe in sha ruwa ranar naka azumi yau sai ya faɗo ra'a sama kaga sai in yi abuna kaga umarni na jama'a ina fata kun gane magana da azumin da aka yi na tasuwa da ashura waɗanda duk ɗaiɗaiku na amma shi azumin asabar amu an ka tafi shi ba sai wace asabar zuba ina fata kun gane magana to ne ake cewa ƙa'ida usuliya tana cewa idan ga abu ya zo am ya buɗe to wanda ya ke shi za a ɗaukowa a aikin shi a ƙala wancan umar ne yace au bina'ul am al khas mutlaqan ko kuma ana gina am akan khas yanke ya'ani inda ta'ar lokacin da aka samu cin karo da juna malaitu wa min samma to daga nan istahabba amatu ahli ilmi ma abuta ilmi sun so siyamu kulli ma lahu sawabun azumin duk azumin da ke dalili azumta duk da ada dalili akan azumta ta yi sun musabbatar da wato yin azumi a ciki au fadila ko kuma yin da adda falla a ciki sun musabbatar da yi in wafa a yan mutum in ya jira a kafa zaba ina fata kun gane mustahabbi ne an so falala ne mutum ya azunci duk yinin da adda falala ko kuma wani dalili akan azumta shi jaba ina fatan mai magana yanzu kun ga idan muka diba idan ashura ta faɗo ra'a sabar ana yi ko ba a yi manzon Allah ya ce duk wanda ya azumin ashura goma ga watan muharram Allah ya gafarta mai zunubin shekara ta wuce akwai falla ko babu me yasa aka yin azumin ashura saboda ya dace da lokacin da manzo Allah ya ta sallah ayi babu ran ko ko juma'a ya fado ko asabar ko lahadi ko yaushe fado wal mi haka wa azumi ashura haka wa azumi ba asabar ba jama'a ina fatan mun gane magana shi na malaka cewa wa hamalun nahya ala ala nafl al mutlaq sun doki cewa hanin da aka yi game da aka ce kada ku yi azumi ran asabar akan nafila kawai su kiwaye wadda ba ta da aiki kawai ɗaya ka sha'isa ka tira a sama za ka azu juma'in ina fata mun gane magana babu wani dalili babu komi a su tsere kai azumi ra'a sama aka suka kai amma inda wani dalili ya faɗo kamar irin arfa ta gobe ko asuwa ko tasu'a ko alƙawari na ka ɗauka nan da kwana biyar zan yi azumi sai ya faɗo a sabar kai ma ka ma yi niyyar wannan ba to duk wannan bai hana kai azumin kan na tara a kafa kuma ina fatan mun gane aw ala ifradi yawm as-sabt bi siyam bidun sabab ko kuma kadai tara asabar da yin azumi kullun zungur asabar za kama azumi babu wani dalili to shine an ta hana kuma ina fatan mun gane magana to mana ya kawo maganganun malamai da yawa amma ku bari mu dauki kadan daga cikin su mu kuma su sai mu wuce ga magana shekul islam eh, shehin malami bin usaimin don shi ya lakasa abu ya takaita magana ya ce kala abu ja'afar al-fahawi babban malamin nan na duniya daga aka kuma abu ja'afar al wanda ya kuma maza mazhabin imam abu hanifa في شرح معاني الآثار ya في شرح معاني الآثار يتي فذهب قوم إلى هذا الحديث وثمتها يسنتها عن wannan hadisi. fakarihu yau sauma yau masabti fatawwa suka karhanta yin azumin asabar nafila wa khalafahum fi zalika akharun wasu sun sa'a musu akan haka bude da magana su falam yaro bi saumihi ba'san ba su gani akwai lahidi mutum ya azumi asabar wa kana min hujjati alaihim fi zalika hujja ta kasance a kansu a cikin wannan annahu qad jaa al hadith lalle hadisi ya zo an rasulullah kuma daga manzon Allah kuma annahu manzon Allah na ha an saumi yawmin juma'a yayi hayin daga azumin juma'a illa an yusama qablahu yawmun aw ba'dahu yawmun sai mutum zai azumi gabanin juma'a da yini guda ko bayan juma'a da yini guda sai malati fal yawmul ladhi ba'dahu huwa yawmus sabt yinin da ya biyo bayan juma'a ai asabar ko ba asabar bace ففي هذه الآثار المروية في هذا إباهة الصوم يوم السبت الأول كنا أتكون الرواية رواية تابد حلت سنين أزمي راء الصبر وهي أشهر وأظهر في أيدي الأولماء كم وانا سنين وفي شهارة مشين وفي بينا أبدا ما مالك من هذا الحديث الشاذ ده قولنا حديث وان دي كيبا تيرسي أي نتوى كده أي أزمي راء الصبر الذي قد خالف وان دي يفاء وان تهدف yace wa qad adina rasulullahi fi sawm yawm ashura hakika manzon Allah yayi izini da yin azumi ranar ashura wa habba alaihi kuma ya faɗe tas akan shi wa lam yaqul in kana yawm as-sabt fala tusumu manzon Allah bai ce in ya kasance ranar asabar ku yi shi ba ko an samu inda aka ce haka babu inda an ka samu manzon Allah ya ce in azumin ashura ya kasance ranar asabar kada kada kada kada ku yi shi yake babu inda an kace masa jama'a ina fatan mun fahimci wannan sai yace fa fi zalika dalilun ala dukuli kullal ayyam fi a cikin wannan akwai dalili akan shiga dukkanin kwanaki ciki in ya dace da ran in ya dace ran ashura ne to duk da ya fada mutum na azumta kenan ashura in ta fado asabar ana yi ana yin azumi in ta fado lahadi ana yi in ta fado juma'a ana yi jama'a ina fatan mun gane magana to babu inda aka samu hadisin da yake cewa in ya faɗo ran asabar ka ku yi babu yace wa qad qala rasulullah Sallam a habbu Siyami siyam ila allah azza wa Siyami Dawud siyam daud alaihi salam manzo Allah ya faɗa yake mafi soyuwa azumi zuwa ga Allah azumin annabi daud kana yasumu yawman wa yafṭir yawman annabi Dawud ya kasance yana azumi yau sai sharabobe ففي ذلك أيضا التسويت بين يوم السبت وبين سائر الأيام مالك أسكن وانا أطي ديري ساوة كان راء سبب درانا دبارا أسوى saboda mai zawar da in kai azumi ne gobe ka shara in kai azumi gobe ka shara kaga in ta hado asabar kai azumi gobe lahadi shan ruwa za ka yi kaga in ka diba kai ran kai azumi asabar ke shi kadai ke yace wa qad amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan bi siyam ayyam al-bid manzo Allah yayi umurni da yin azumi kwanakin da wata yake da haske wa ruwiya anhu fi dhalika an abi dharr an ruwayto daga manzo Allah kuma daga hadisin Abu Dharr an annabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin amarahu bi siyam 13 wa 14 wa 15 Allah ya umarci wani mutum yayi azumin 13 da 14 15 da kowane wata suna da kuma ayyamul bid to dukkanin wannan yan uwa musulmi suna gwada cewa dai in wa'annan kwanaki suka wado ra'a sabar ana yi وعن عبد الملك بن كتابة بن ملحان القيسي عن أبيه قال كان رسول الله يأمرنا أن نصوم ليالي البيبي ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشر من ذا الله ينا أمرت من يأزمي فانكين دوتا يكيد هسكي سيتي شاء أكو شاء أشابية وقال سيمن ذا الله يتهي كي هيئة الدهري سوية دكستان أزمي زامن يباتي دايا يعني إن كي أزمي شاء أي شاء أكو قوتا كي أزمي أكو Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih na'am wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujzi illa mithlaha wa hum la yuzlamun Allah maɗaukakin sarki ya ce man ja'a bil hasanati duk wanda yazo da kyakkyawan aiki falahu ashiru amsalha Allah yana ka masa goma kusan kusan su kenan in kai azumin kwana guda Allah zai baka ladan azumin kwana goma in kai azumin kwana biyu Allah zai baka ladan azumin kwana 20 in kai azumin kwana uku Allah zai baka ladan azumin wata guda gabaki daya to in kana yin haka sai zan kamar duk zamanin ka baki daya azumi kake jama'a ina fatan mun gane maganar to Allah ka ba mu ikon ganewa mala ya ce wa qad yadkhulu as-saff fi hadhihi as-sabr na iya shigowa cikin kwanaki guda uku kama yadkhulu fiha ghayru ghayruhu kama yadda wasu kwanaki wanda ba a so suna shigowa min sa'il ayyam daga sauran kwanaki fa fiha aidan ibahatu sawm yawm as-sabt tatawuan kina cikin wannan hadisi da manzo Allah ya ce ai azumin kwana uku cikin kowane wata as-sabr na shigowa dan ba a ce ban cima da kwanakin ba yana yi wa sha uku a sabarka yana yi wa sha hudu asabar yana wa sha asabar ina fatan mun gane magana mala yace wa qad yajuzu indana wallahu a'lam kuma yana yana halatta a wurin mu Allah shine masani in kana sabitan in ya kasance ya tabbata an ya kuna ya kasance innama nuhiya an sawmihi abin sani kawai an hana azumin asabar ne li Allah ya azzama bi saboda kada a girma maki da wannan abin da ya samu za Allah ce ko ce azumin asabar don mutane kar su dinga girma asabar Allah maɗaukacin sarki ya zaɓa mana juma'a kamar yadda ya zaɓa ma yahuda suka ce ba su suka zaɓi asabar ya zaɓa ma kiristoci juma'a suka ce ba suka zaɓi lahadi mu kuma sai Allah ya zaɓa mana juma'a kuma muka karɓa su sun ci mafi ficiyar rana da rezu to gudun kada ya zaɓa a dinga girma asabar to sai maza Allah ce kada ku yi azumi domin kada a girma wannan yin fa amma man samahu la li ta'zimi sai malati amma wanda ya azumci asabar ba don girmama asabar ba ba don asabar sa da wani matsayin za a gina masu ki ba wala ma turidu yahud bi tarki sa'i fihi kuma ba don abin da yahuda suke nihi ta hanyar barin aiki a cikin asabar ba don su yahuda ba su yin aiki a asabar lahadi hutun kiristoci asabar hutun yahudawa to ba ya yi azumi na don ya bar aiki ra a sabar saboda yahuda suna yi ba ne fa inna zalika ghayru makruh mala yace wannan ba makruhi bane ba kai azumi kana afara kai ba kai don hajima wannan yinin ba ba kai don kai koyi da yahudu ba babu lahi kai azumi kawai kuma yadda mala ya faɗa to Allah ka babu ikon gane amin kenan yan sun bi idan muka diba namu ka me yasa musulunci ya hana mu da yin azumi ra'a asabar amma kuma muna zinga sa daura aurakin mu ra'a asabar anya kuna ganin babu abin da aka wa gudu ba a fada bai ba da yanzu kun ga inda an kai to mafi yawanci daura aurar asabar na aka yi kai har yanzu ma to saboda ni ba a sa wasu kwanaki sai asabar to a sa lahadi don wasu ko darajar ta musulmi ga wannan kawai yana yawon mutane su to me da ba a sa juma'a da mulki ban ji ba a sa juma'a da ba a samu zuwa wanda aka abu tsoro ba a sa da aikin su kuma juma'a su a kuma ana ɗan zaɓen da ke amma dai a sabar sunan eh. mutane mu kuma wancan sabar sunan kenan ba sunan sa don girma ba sana ba to haka ma mutum da ya azumi na ran asabar ba ba da ba girma mutum ya halatta ya azumi kuma gaskiya ba wallahu a'lam Allah ya babu ikon gani ba yace qalab nu qudama al-hanbali shehin malam ibnu qudama al-hanbali a cikin mugni kitabin littafin shi al-mugni dan wa kun sani shi mabi eh, mazhab Imam Ahmad yace qala ashabuna mutanen mutunci malamai ke yukrahu ifradu yawm as-sabt bi sawmi an karhanta kebanta asabar da azumi wal makruhu ifraduhu abinda an makruhi kadai ta asabar da azumin fa in sa ma'ahu ghayruhu lam yukra amma in yi azumi ta da asabar wani azumi ya laɓar da asabar yayi juma'a yayi asabar ko yayi asabar yayi lahadi mala ba karanta ba li hadisi abi hurairah wa juwayriya da saboda hadisin abu da kuma hadisin juwayriya bint al-haris wa in wafaqa sawma wa in wafaqa insanin lam yukra malaci haka ba in yadda dace da wani azumin da mutum ka yi ga rayuwa yi ya faɗo a sauri kuma ba ranta ba kaga ga rayuwar mutum na adam ya daga ya saba don arfa yana azumi zuba ko ba haka ba ne? rayuwar ka saba kamar yadda faɗa azu wani ya shekara talatin tun da ya ji farlan azumin akwa bai taɓa ne wasu shekara hmm. kenan ya kasance azumi na rayuwa ta ya ɗaukan ba duk yana lahiya lo sai ya azumi to malaci ba a kan samun wannan azumin ba to Allah ka ba mu ikon gane to bari mu karanta maganar malami guda sai mu ce ga maganar shehin eh, malami al-usaimin ce wa qala al-kasani al-hanafi wani shehin malami da imam al-kasani mai bayan mazhabin imam abu hanifa ce wa yukrahu sawmu yawm as-sabt bin firajiki. an karanta yin azumin ran sabar shi kadai li'annahu tashabbuhun bil yahud saboda yi kama da yahudawa wa kaza sawmu yawmin nairuz wal maharajan haka ma yin azumin ranar bikin wato abin nan majusawa nairuz da kuma maharajan bukukuwa na guda biyu shekara waɗanda majusawa ke yi ra'a sabar saboda haka shi ɗaya yasa a karanta kenan in ba don kai koyi da su ba to ba ka kanta maka yi wannan azumi ba wa qala an-nawawi ash-shafi fil majmu' babban malami wanda Sheikh Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi wanda ya littafin da Salihin yi arba'un an-Nawawi yayi sharh an-Nawawi ala Muslim yayi sauran littafai ga sunan Imam nawawi ga magana sheki yace yi ifradu yawm ya sabt da sawm an karhanta kadai tara asabar da azumi fa in au qablahu aw ba'dahu ma'ahu lam yufra mala ce idan mutum ya azumi gabanin asabar ko ya azumi bayan asar ba a karanta ba saraha bi karahati ifradihi ashabuna mutanen mu sun bayyanar da wato karahancin asabar da azumi ita dai minhum ad-darimi daga cikin su akwai imamu ad-darimi wal baghawi wal rafi'i wa ghayru li hadisi abdullah ibn busr wanda ya gabata hadisin abdullah ibn busr wa qala at-tirmidhi huwa hadithun hasan wa qala yati wa ma'na an-nahyi an yukhassisa ar-rajul bis-siyam abinda amma ana aka shine mutun ya kebace shi zungur da azumi kullum sai asabar ya ta azumi kullum sai asabar ya ta azumi kullum bi azumi ko ta sai asabar kamar yadda aka yi azumin a tunan alhamis to keɓanta asabar da azumi shi ne an hankaran amma don wata rana ka dubi asabar ka yi azumi ciki ba ka keɓance shi azuminka ba kuma wata rana kana yin juma'a wata rana kana yin asabar wata rana lahadi to wannan ya ce dubban rufe ba ne li'annal yahuda yu'azzimuna saboda yahudawa suna girmama wannan yini to Allah ta ba mu ikon gane yace wa zahaba shaykhul islam abul abbas ibn taymiya al-harrani rahmatullahi alayhi yanzu ga maganar shaykhul islam ibn taymiya cikin fatawul kubra yace ya tafi ila jawar siyam yawm as-sabt akan halatin yin azumin ra'a as-sabt yace walau min gairi sawabin ko da babu dalilin komai ko babu dalilin komi ya ce ya halatta mutum ya azumi ranar asabar shekul islam ibn taimiyya ya ce huwa ruwaya ta al-imam ahmad ce ruwaya ce daga imam ahmad qala fil fatawa al ya fada a cikin fatawal kubura ya ce wala yukrahu ifradu yawm as-sabt bis ba a karhanta kebanta asabar da azumi ba wala yajuzu takhsis yawmi a'yad al-mushrikeen bi halatta kebance wato azumi a cikin idodin mushrikai wala sawmi yamin juma'a wala qiyamul lailatin haka ma keɓance yin juma'a da azumi ko tsayuwar daren juma'a kun ji maganar shekul islam kenan abinda malam ka magana a nan ne. in dai ba wani abu na a cikin ranka ba na girmama asabar din na kudurta akwai wata falla mai girma cikin asabar din in kai azumi ciki to in dai kawai ka zaɓe ta kai azumin su babu matsala in ji shekul islam jama'a ina fatan mun gane magana to saboda haka ga maganganun malamai nan daban-daban masu gwada cewa ya halatta mutum ya azumi ran asabar suna da yawa irin su akwai imam al bi al-hanbali akwai ibn khuzaima akwai wannan eh, imam al-baihaqi habbabi yayi sannan akwai magana shehu shehu malami ibn al-qayyim al-jawziya cikin zadul ma'ad ibn al-qayyim al-jawziya ai fi cewa ba hadisin ƙarya ne na ya ce wa ƙalabul ƙayyim fi zadul ma'ad shehin malami ya faɗa a cikin zadul ma'ad mujalladi na biyu shafi na saba'in da tara zuwa 80 ya ce wa ƙalar jama'atun min ahal ilmi wasu jama'a daga cikin ma'abuta ilimi sun ce la ta'aruda bainahu wa bain hadisi ummi salama babu cin karo da juna tsakanin hadisin hani da kuma hadisin ummi salama annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu sabta wal ahad manzo Allah ya kasance yana azunta asabar da lahadi fa innan nahaya an saumihi innama huwa ifradu abin sani kawai hani daga azumin sa wato ana nihin kadaita da azumi ala zalika akan wannan wa ala zalika tarjuma abu dawud akan wani imam abu dawud yayi tarjuma yayi babu yace babu nahyi an yukhaffa yawm as-sabt bi sawmin babin da ke magana akan hanyar keɓance a saboda azumi wa hadisu siyamihi innama huwa ma'al huwa ma'a yawmil ahad hadisin azumi manzo ta da lahadi yake hadawa qalu suka ce wa nadhiru hadha abinda a kishiyar wannan annahu naha an ifradi yawm al-jum'a bil sawm kenan ya hana yin kebanta juma'a da azumi illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu sai inda mutun yayi azumi gabanin gabanin juma'a alhamis kenan ko yayi azumi bayan juma'a asabar kenan malati wa bihadha yazul iskal alladhi dhannahu man qala inna sawmahu naw'un ta'zimin lahu a cikin wannan yace akwai busar da iskali matsala ga wanda ke mutum wato wanda yake cewa annabi na yin wannan abu don girma gare shi yace fa huwa li ahli kitab fi ta'zimi yace wannan wai muwafaqa ne ga ahli kitab wurin girma sabar wa in tadammana mukhalafatuhum fi sawmihi duk da yake ya kunshi sa'a musu a cikin azumin sa fa inna ta'zima yace abinda ake na girmamawa innama yakunu idza ufida bi sawmi idan an ka ita da azumi wala raiba anna al-hadith lam yaji bi ifradi babu shakka hadisi bai zo da ta wannan azumi wannan yin azumi ba wa in wa amma idza samahu ma ghayrihi lam yakun fihi ta'zim wallahu a'lam dan mutun ya azumi tare da wani to babu jiwa ma a ciki yace wallahu a'lam Allah shi masani nan shi mil ibn jazi Allah shi masa rama ina raji ga masu cewa wai annabi na yi na na hana ayi azumin saboda girmamawa ga lahadi ga asabar to sai ga ya so yana yin asabar kuma da Ke kenan ya bar cewa manzon Allah ba yana girma ga Yesu bane yana gidan neman larani zama ina fata sun gane magana ina girma ga gare manzon Allah bai koyi dan cika cewa khaliful mushrikin fa'a mushrikai duk wani aiki sai a ce duk wani aiki sai a ce afa'u sannan in kun diba ai su yahudawa da kiristoci bukina suke suna murna suna tsalle suna kowa ra'a saboda lahadi ana cin abinci ana cin abinci ko to amma kai da ka azumi ba kai da kai azumi kana cin abinci ka to ka gani saboda ka kenan ba gudana to Allah ka ba mu ikon gane yace wa qad lakhasa shaykh shaykh ibn usaymin rahimahullah kalam ahli ilmi dama ibn usaymin daga cikin mu'tadilin kun san ƙa'idan malaman hadisi akwai mutashaddidun wa'an suke ɗan kai hila na gaske daga cikin su akwai imamun nasa'i a wajen babin jarhu wa ta'dil na daga cikin mutashaddidun mahutsanan ta kware in yayi magana ga rawi ta sai an tsaya an nemi fasarci sannan akwai mu'tadilun yan tsakatsakiya masu adalci da magana irin su imamu bukhari irin su imamu abu dawud su duk in sun kwa marwaci magana suke magana a kan shi ana yi saboda wasu ba su haya wa kuma su lo ba yan tsaka tsakiya akwai musu sahilun irin su ijili irin su ibn hibban waɗanda suna cikin yan sassan eh yan lo ɗin sun yi ƙasa ƙwarai su in ma suka cewa na ƙwarai na siya ya tsaya an bincika saboda so suna da sassan ƙwarai da gaske ɓangaren abin nan ta yanzu shi eh, shek bin usman daga cikin mu'tadilun yana da cikin mutane masu adalci ga magana duk magana ya yi duniya tsaya su fara mai to shi na yake ya ta'aita ya samar ɗin maganin malamai gaba ɗaya game da azumin asabar to sai malai ya ce wal ya alam lalle mutum ya sani an na siyama ya musabti lahu a hawa azumin ra'a sun yana halaye alhal hali na farko an ya kuna fi fardin ya kasance cikin azumin farin ne abin fa'ila za ka yi ra'a sabar ka ramadan ya ce kamar ramadan ada'an wanda ba zuwa za ka yi sai ka yi ra'a sabar au an kuram kuna za ka yi yayi ra'a sabar wa ka siyamil kafara ce kuma kamar azumin kafara sai ya faɗo ra'a sabar yace wa badul hadith tamattu haka ma da musanyin hadiyar tamattu wanda ya hajin tamattu bai dabbar da zai yankawa kasa an ga ce azumin kwana goma to sai kai kai su cikin ra'a sabar wa nahu zalika na kuma cewa sai mala ce fa hadha la ba'sa bihi wannan babu laifi malam ya khussahu bi zalika mu'taqidan anna lahu maziyya yace matukan mutum ba ya kebanta asabar ne ba yana kudurcewa akwai wata daraja da asabar wanda babu cikin sauran kwanaki Juma'a ina fatan mun gane magana malam ya gama da wagga magana da yake alhalu thaniya hali na biyu an yasuma qablahu yawmul jumu'ati fala ba'sa bihi mutum ya yi azumi gabanin asabar na kwana guda kenan juma'a in ya yi azumin juma'a ya yi asabar ma laifi wannan babu laifi ko magana kowa babu alhalin salisa hari na uku an yi sadifa ayyamin mashru'a asabar ya zan ya dace da azumin kwanakin da shari'a ta zo da kacce a yi azumin su sai ce ka ayyamin bidi kamar kwanakin da wata yake da haske sha uku sha hudu sha biyar ya dace da asabar ta shigo ciki yace wa yau mai arafa da kuma yinin arfa asabar ta haɗo lokacin da musulunci a ayi azumi musulmi sai asabar ta hado wannan yinin sai ce kama arfa jama'a akwai matsala ciki yace babu yace wa mai ashura da kuma ranar ashura sai azumi ya hado ranar ashura ashura ta hado ranar asabar ta sittata ayyamin min shawwal da kuma azumin kwanci da cikin shawwal mala yake liman samu ramadan ga wanda ya azumci ramadan wa tis'a hijja yake kai hadda wanda ka azumin kwana tara na hijja da yau tun da suka tsaya aka shigo azumi mutum aka ba sai aka yi sallah akwai mazaje suna nan tun ran da aka ga suka shigo suna suna azumi sai ran sallah haka tara ke sai asabar hadu ba ba su da matsala jama'a ina fatan mun gane magana sai mala yake fala ba sababu lahi mutum ya zance. shi shari'a ta ce ku yi azumi sai ta faɗo rai. kamar irin gobe gobe a sabar arfa saboda ka musulunci ne ce mai azumin arfa babu ruwan mu yau ce faɗo A sabar ya faɗo babu ruwan musulunci ya ce mu yi jama'a ina fatan mun gane magana kamar yadda malam abdullahi ya ce eh mu arfa mun kawa azumi ba a sabar mun kawa ba ka shigo masallaci bayan la'asar ba a nabila bayan la'asar to amma kuma manzon Allah ya ce idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku shiga masallaci kada ya zauna sai ya raka'a biyu kuma an samu wasu na shigowa za su zama sai manzon Allah ya ce kai raka a ce a ta suka a biyu zuma ina ganin ko ba haka ba ne saboda haka kenan ba mu da matsala mal shabbin usaimin tun daga nan ya gama matsalar yace hali na uku an yi yusadifa siyama ayyamin mashru'a azumin asabar ya faɗo daidai da kwanakin da musulunci ya ce a yi azumi ciki sai ce ka ayyamil bidi kamar kwanakin da wata yake da haske wa yawmi arafa da yinin arafa wa yau mai ashura ah, da yinin ashura wa sittata ayyam min shawwal da kuma azumin kwanaki daga shawwal liman sama ramadan wa tis'i dhulhijja sai ce fala ba's li'annahu lam sunhu li'annahu yawm as-sabt bi azumcin da yana yinin juma'a ba bal yace bari kun san bal akwai intikaliya akwai idrabiya to wagga bal idrabiya ta soke bai suke bari wannan magana min al-ayyam lati yusra sawmuha sabo ya da cikin kwanakin da aka shar'anta ya azumi su jama'a yana arfa ba shar'anta ya azumi su ba ba shar'anta ba to miya matsalar ka da matsala kawai ka azumce shi shari'a ta kai azumi wannan yanki sai ma laysa ce hala rabi'a hali na hudu an yi yusadifa adatun ya zan azumin asabar ya dace da wata al'ada ka adati man yasumu yawman wa yufdir yawman kama al'ada wanda ka azumi yau gobe ya sharuwa fa yusadifu yawma sawmihi yawma sabt sai ya zan yinin da yake azumi ya race asabar kana azumi yau gobe ka sharuwa sai a koma yi banda gobe to banda gobe ka fado ra asabar sai mala ce fala ba aka babu lahi da shi babu lahi ka azumin kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzon Allah ya faɗa sarfin ma yace yace lamma naha an taqaddima ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn lokacin da manzon Allah ya hani da gabatar ramadan da azumin yini bi ko yini guda sai ce illa rajulan sai mutumin da kana yasumu yawman falyasum sai mu zai kasance yana azumin wannan yi su ya azumce shi ko da gobe za ta yi da azumi kun san an hana yin azumi sura kwana guda ta yi da ramadan ko sura kwana biyu sai dai mutum da yana da al'adar yin azumi wannan lokacin sai faɗo mai sai ya azumce abu babu matsala al'ada shi da dama ya riga ya saba da yawa. kamar kai ma al'adar kasa ka saba duk shekara arfa su kana azuminka jima'a ina fatan hukunci wannan magana yace alhal khamisa hali na biyar an ya kusahu bi sami taɗawi mutum ya keɓance asabar da azumin ta taɗawi kullum asabar ɗaya ka azumi fa yi furi duhu bi sami sai ya kaɗe ta da azumin shi asabar sai ma da ce fahaza mahallun nahayi shabbin usman ce nan ne bagiran hani ka keɓance asabar ɗaya duk sati asabar ɗaya ka azumi shine mahallun nahayi in sahar hadisu sun nahayi an kaji shi ma sai da ce in eh, ha hadisi ya inganta game da hannun ra'a kafa in hadisi ya inganta kaga shi ne akwai magana ke shi ma yana da magana game da wannan magana kamar yadda malamai magabata suka yi magana game da hadisin kada ya zumi ra'a saboda shi ma bin usumi har yanzu dai zuciya sai bata wanke game da ingancin hadisin azumi ra'a an kace kaya azumi ra'a asabar. jama'a ina fata mun gane magana sai ma laifin haza yace bisa ga wannan magana وقد أفتى الشيخ الألباني بالمنع hakika shehin malami a shekul albani nasiruddin albani wanda yake babban malami na hadisi na duniya Ko san duniyar ilimin hadisi ta san waye albani duk wani mai karanta hadisi ya san waye albani idan za a karfi tarihi ne sai ka tabbatar da yawa hadisan manzo Allah yake wallahi daga cikin tarihi Imam albani ya kasance yana zuwa laburari tun kahin labirin ya hito sannan in labirin ya buɗe shi a mutum kuka fara shiga laburari in ya shiga laburari nan bai hituwa sai lokacin tashi ya yi sai labirin mai hukun laburari ya ce malar lokacin tashi ya yi sannan sai ke hito a kulle kai ƙarshen ta labirin makulli ma miƙa masu albani makullin laburari ya ba shi saboda shi na riga na hituwa kuma yana riga ya tashi sannan shekul albani dun littafin hadisi na magabatan su suka gabata saboda shi yana cikin yan baya bayan don ko da muka rayuwa mu dummun mun san da rayuwa sai littafi in bai iya sai ne rubuce ce kai aro ya ka sai dun mujalla ko mujalla na wana sai ya rubuce shi da hannu saboda bai da kudin sai sai ya rubuce shi hatta fataha Allah alaihi sai da Allah ya buɗe ya abin ya samu halin da kasar littafai na hadisi yana ajima kai sannan shekul albani Allah ya bashi shi wata ƙariha ta da ya sansani hadisi to Allah na bashi shi hanyoyin zai bi ya gano ina na inganci ne ko rashin ingancin to amma duk da haka shehin malami Muhammadu Amin Sharqiti al-Murtani malami ne na ya yabe shi kwarai daga na yi research game da imamu shankiti imamu albani ɗalibin shi ɗalibin shankiti ne shi imamu albani da ke yi bai taɓa ganin mutum irin shankiti ba aya ne ce wajen harda harda abu ko bi yawa ne yana haddace shi to saboda haka ke nan shekul albani yana daga cikin baya-baya saboda haka allah ya ba shi matsayi ga ilimin hadisi ya yi rubuce-rubuce da yawa a cikin ilimin hadisi amma ku sun yana masu gidaje kuma yana mutunta su a gidan hadisin ma kuma al'adar ta wanda ke an san malamin hadisi da kai yi saboda mi saboda in ka ce hadisin manzon Allah gashi ya inganta to shi wa bai daga Ke sa akwai wata kissa da Sheikh Muhammad Hassan ya basuwa yace ga Bin Baz ga shehin malami wannan Abdul Aziz wannan shek bin usaimin ga shekul albani su uku sun haɗu za a sallah kowa na dibin wanga mai gida ne sai shi shek bin baz da ya ce ma albani ta haiba musalla ya ce a ga ka kuma ga wannan malamin ya ce a mu muka ce ka taya kai musalla da ya taya sai ya ce in eh, muku sallah ko in muku sallan manzo Allah ce kai musallan manzo Allah imam al-malik ya ba da sallar in ku ji lakta ta wannan zai ba ku bayani saboda haka suna gabatar da shi bar sallah saboda ana ganin ya yi su rabo cikin ilimin hadisin manzon Allah sallallahu sannan ko jami'a dona da cewa ga hadisi ya karanta rayuwa ta tashi mu da sauran malamai da kowane wuri dan shi abubuwa ne suna da tsari kwarai kwarai daga yana tafiya bisa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ka ba mu ikon gane amin to saboda ka babu mamaki da shekul albani ya ya ƙi yadda da azumin asaba tsayi na yi da san hadisai idan suka zo wanga ya a a'a wanga ya ce da dama malamai suka ce idza ta aradar nahayi wal amru yuhmalu al-amru ala nahayi idan wanga hadisi ya tuce a yi wanga ya ka a to ka'idar hadisi wanda ya ka a shi za a ɗauka wanda ya ce jama'a ina fata kun gane saboda haka imamu labari shi kuma sai to yace tunda dai hadisi yace ka ai azumi ra asaba wani kuma yace ayi azumin arfa ayi sai yace wanda yace ka ai shi za doka ake kala wani da wannan ne imamu labari ya amma jama'a ina fata kun gane magana to amma kuma su ku malaman usulu suna bibin wani dalili na an kace ka ai abun nan da ka'idodin usul fiqh na an ka bi da wasu hadisi sai aka fara albani ga matsalar amma haku sani hayar duk ne bai da wannan kuma haka muke har jami'a na sani akwai wani dalibi na yanzu ya zama dokta ko wata biyu ba bai zama dokta jami'a yaro gidan hadisi ana kiran su adam bello bauchi na sani muna muna jami'a muna yan aji ɗaya su suna yan aji hudu karatun hadisi yake jayayya yake da dokta madina ya kai bangaren usul fiqh game da wani matsala ta azumi ra'a sabar yadda ya da ya jira cikin masallacin jami'a ga doktoci ciki ga sauran ɗalibai ciki aka tashi ana fafatawa mu ɗalibai sai dai mu yi kabbara lokaci mu wallahi ba sama ga shekara goma haka na an ka tashi shi abinda adali ne hani ya manzon Allah ce ka a yi shi ko sai ce a ga dalilin da yasa ka a yi shi mai shi dokta shi ko sai ce shi babu ruwa da duk wata magaza a kawai tun da manzon Allah ce ka a yi shi babu ruwa jama'a ina ma da gane matsalarka ka to da inda haka dalibin hadisi sai ya yi rashin gamsuwa da wasu maganganu fiye da wani wanda ba hakan nan jima ku fahimci wannan matsala al'adar ɗaliban hadisi ka ba su haye sakin matsala ba su bar hadisi da kawa sai ake manzo Allah shi magana yace da ukul la qauli inda qauli muhammadin yace ku bar wata magana duk in manzo Allah ya magana kowa ya bar magana jama'a ina fata kun fahimci magana har cikin sahabbai a samu masu wani ra'ayin an taɓa dawowa da wurin yaƙi yaƙin abin da aka dawo sul khandak wasu sun wahala an taho gida wannan ana gyara ne kai ne wani yana dressing da sauransu sai ga umarni ya zo manzon Allah ya ce a kai aiki man kana minkum mustami'an muti'an fala yusalli yana asra illa fi bani quraiza duk wani cikin ku ke ji kai yayi da'a ga abin da an ka faɗa mai kada shi la'asar sai cikin bani quraiza sai can garin su inda yahuda nan su nan da nace da shela ta shiga cikin mutane kowa ya jiya sai aka kama hanya zuwa ta ka hanya a kai can sai la'asar ta yi bisa hanya sai wasu kashi su mu dai gaskiya tsaya za mu yi mai sallah su da lokaci ya riga ya yi. su ko suka ce manzon Allah ya ce muku kada ku yi sallah sai kun tsaya sai mu dai fahimtar mu manzon Allah sun ya kai sauri saboda haka mu tsaya za mu yi sallah sannan mu kama hanya mu ko muka ce wallahi su ko su ko sun ka ce wallahi mu kan ba mu la'aka mu mu za a sai yace sai mun kai can illa fi bani quraiza sai mun ce cikin su mun zama sannan mu yi sallah kaga da aka fita aka yi sallah da manzo Allah ya tuwo suka kissanta ne ga abin da ya faru yake kowa yayi daidai sallallahu alaihi wasallam har an kaje ko cikin sallah kuma so na ra'ayi to haka ɗaliban hadisi suke su suna yawan tsayi ga hadisi ba su yadda a kawo su wani tawili ko magana wani malami to na haka na samun matsala sai a ce wanga wallahi dan kai hina ko a gaskiya ba to Allah ka ba mu ikon gane to saboda haka Imam Al-Albani Allah shi masa rahama yayi fatawa wato akan hanin hani daga yin azumi ra'a asabar mutlaqan walam ya'ti bil tafsil shi bi ko lura da wai a ce wai ai bayani ba dunkule yake ba azumi ran asabar alladhi zakarnahu anifa wanda muka ambata wanda muka amfata azu wa hatajja bi umumi hadith an-nahy an siyam yawm as-sabt mamar Albani Allah shi masa rahama ya kafa dalili akan hadisin hani daga azumin asabar wa taraka al-qawla bi mujibi baqiyati ahadith al-babi al-mubihah li siyam malan sai ya bar magana da abin da ke sauran hadisan da suke na wannan bai masu halasta yi azumi ya ta mutum su gaba ɗai warafta ba ala zalika mana ya jiranta wato hani akan wannan wato ya jiranta magana akan hani daga azumin wato yaumai arfa wa ashura ce da azumin ashura da tasu da arfa gaba ɗai ba yi in yadda dace ra su wa gairu ma da wasu min ma ragaba fi siyami daga abin da aka ta game da ai wato azumta shi idan wa faqa yawm ya dace da asaba imamu bin sai usmi yake cewa wal haqqu abinda a gaskiya annahu kaifa ma qulna diyya da muka faɗa muka yi magana fa siyamu sabti mashru'un yin yin azmi ra'a sabu shari'a inji bin usmi ala tafsilil madhkuri sabiqan saboda bayanin da muka yi daki daki wanda ya gabata liwujuhin saboda huskoki min ha annana lauƙun na bil jam'i bainal adillat wa huwa al'aula inda inda inda ta'arudi fa hadisu mashru'a ta siyam yawm as-sabti li sababin akhassu min hadith an-nahy mutlaqan kama sabaka bayani malaka duye da muka yi magana ko da mun ce a haɗa hadisan wannan suka ce kan ayi da wannan suka ce ayi mala yace lokacin suka haɗu to za mu tabbatar da shar'an cin yin azumi ra'a saboda wani dalili wanda ke banta hannu kada ku yi in bai dace da wani yini da aka ce a ba in bai dace baka ku yi amma in ya dace ku yi zama ina ba ta mun fahimci wannan magana saboda wasu da ke nan wato duka wa'annan bayanin suna gudan cewa halattun yin azumi ran asabar inda wani dalili in babu dalilin komi kuma ba za a yi ba wallahu a'lam zama ina fatan fahimci wannan akwai wato matsaloli masu kama da wannan da yawa babu lokacin za mu ambata muku su wayan za a gana an ce a yi nan kashi an ce ka yi amma wata sai ka ga an ɗauki a yi wani sai a ɗauki ka a juma'a yana fatan bai kuma ganar na na yana kamar waɗanda da wato abin shi hadisin kafin ya tsaya ƙahuri sai da an kai sai da an kai sai da an ka haɗu wasu hanyoyi na shi an ka haɗa ya sannan ya tsaya ƙahuri ai kaji imamu malik ma ya ce wannan ƙarya na ma a ba a zumira a saba kadi cewa kadi wannan ƙarya ne imamu abu dawud cewa wanga hadisi da yake kai azumi ra'asa ko kace hadisi da an soke wasu malamai suka ce a hadisin rawa ya kai mutsarabin hadisi duk dai aka faɗi maganganu daban-daban daban-daban kowane da abin da ya sanya ruwaya amma a ƙarshe su mas yan baya da suka haɗa hadisan duka wuri guda sai hadisin ya tsallake gada ina fara kafin kenan hadisin da ya ce kada a yi azumi ran asabar hadisi ne ya tabbata ya inganta amma hadisan suka ce ana yin hadisi ran asabar saboda wasu dalil ana yin azumi ran asabar saboda wasu dalilai to su aka yi su a ɗauka don a tabbatar da abin da ya tabbatar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh eh eh bai da laifi saboda yana dalilin ne riga riga amma wanda ya ce ayi ya yi dalili ne karfi saboda ne saboda garin lemar maganganun malamai sun hirin jaye in ka diba nan imamul albani ina haka ya fi ka ayi shi da kuma namuna nan ka san al'ada ta malamin hadisi kamar yadda faɗi kuma misalin na buga yana bada misalin malaman hadisi ba su malaman hadisi suna da ƙa'ida in hadisi wai tabbata ba su ɗagawa duk wata magana za a yi musu ba su sauran ba su sauran tawilin wani malami a kai dai barbunan inda hadisin na matsaya ina fata ka fahimta saboda haka shi yasa da albanin zaria Allah shi masa rahama ya bi mai gida ne ko ba gaskiya ba saboda mai saboda zuciya guda ta don gafa a ko cikin malamai magabata ko wanda da an ce malamin ya yi tarabi ya ce kamar da ibn qayyim jawziya rahmatullah ya ce an ce shehu islam ya faɗi magana wallahi ko ko ko abin da zai to da yaya saboda ya zamme shi ya san wane ne shi kayan shi magana sai ya tantance abubuwa shi ko albani bi albani mai gida ina wata kafin magana saboda bidiyon da ka yi mana yawo nan ba zani ya faɗi magana ga magana saboda sama ga shekara goma ya ba da wannan fatawar kuma shi ma akan tayar akan tayar duniya amma ka diba gani malaman da suka hishi cikin Najeriya babu malamin da ya fatuwa irin wannan ina fata kun bai su magana ga jama'a in kan dibi su Dr. Mansur suna ganin maganin su Dr. Sani Umar Rijil kuma suna ganin maganin su dr sani umar ɗin dai gidan hadisi na a yanzu duniyar farfesa murtala kano bayero in dai gidan hadisi ne yanzu duniyar da fi yanzu najeriya samun wanda ya ce dr sani umar gidan hadisi wallahi sai an biki ko ba gaskiya ba wanda littafai ne da ya buga na gidan hadisi duk duniya ya gada su lokacin da muna jami'a ina da su game da aljihar wata ta'adil na shiga inda na ɗauko littafi na ma dokta mu na hadis zai ce ai wanga ɗan najeriya ya yi naku na yi ban ma lura da wallahi da su sami mai yi shi ba littafi na yi game da aljirhu wata adini a ranar ta mutum a ce wanga kurawu ya wuce ya yi an yarda da shi duniya ta yarda ko kuma a ce wanga ba shi saboda hali ne kaza da kaza da sauran saboda haka gaskiya tsakani da Allah ni dai abin da muka sani wannan matsala dai babu matsala ciki babu kai kai mutum ya azumi da ra'a saboda insha sauraka ka mala ka taso ta ɗayan ta'aliki ko da miki biyar na na ta lokaci gaba Allah ya fata da alkhairi eh fadda a bari mala kuma magana zai wa alaikum assalam ah, cikin da da karanta mana su ne bayanai waɗanda ta tsakani da allah duk mutum zai tsaya ta gamsuwa da lallan da malaman nan su kawo iya kawai kamar abin da nake ta jan hankalin mutane a kai kada mu mai da wannan matsala wata matsala ce da za ta zo ta raba masallaci ko ta raba kan al'umma matsala ce wadda an tattauna an gaya mana hujjoji da dalilai kuma abubuwan nan rubuce tun abin da yake ta karantawa karantawa yake yi ba da kai ya kawo ba kuma maganganun suna nan saboda haka abin da ya kamata kawai gare mu matsalolin nan mu bi su a hankali tsakani da Allah ina gaya muku ni kusan na jima ina da wancan ra'ayi shekaru da dama amma lokacin da na tsaya ne ta biyar da lullan nan da hujjojin nan ni ma na gamsu da waɗannan hujjojin wayanda malamin na su haɗa amma na jima shekaru da dama ni iya fahimta ta irin wannan fahimta mun gane magana ta gaskiya jama'a amma tsakani da Allah idan ka tsaya ka kalli waɗanga da lillan kaga hujjojin nan to dole ka dawo karkata ka bi abin da ka gani shi ne abin da jamhuriyar ke aka duk bayanan da malam ya kawo duka kana san da ana ta maganan malamai malamai malamai tun daga na farko har zuwa na ƙarshe ƙarshen nan kowa an kawo da da buje shi da haka ni abin da nake kallo kawai a nan mutane su sassauta mu rayuwar mu je mu da azumin nan kowane mai kyauta niyyarsa don Allah da fata Allah ya karɓa mu idan wani ya zo ya kan ya ce shi ya goyi bayan fatawar da albani ya ba suwa ko albani na duniya ko na albani na Zariya don mai yawa da waɗanda duka saurare albanin Zariya na suka saurare ba kuwa kila saurare bayanan albani wancan na duniya ba duk mun ji bayanai na waɗanda ya kawo hujja da su waɗanda su ma shi ma wannan kwafewa na yake yi yana maimaita abin da wancan ya faɗi saboda haka abubuwa ne masu sauƙin gaske mu je mu bi su cikin sauƙi Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanda ya yi eh ai abin da shi albani ya ce wanda ma bai yi ba bai ta daga tutar babu ba mai wannan ra'ayin wanda ya rike wannan ra'ayin abinda su suka ce a kai cewa bai ta ga tutar babu ba saboda shari'a ta hana abu idan an ka ce an hana abu sai ka hannu kan lada kuma kan lada to sun kace a kan cewa lada sai ka samu surin su fahimtar su suna kana da ladar da kama ta wanda ya a a'a su abin da suke kallo nake gaya maka kun ga da mun ce akan ra'ayinsu sai mu tsaya mai ta daga to mu ce akan ra'ayinsu su fahimtar su

abubuwan nan mutum mafi su a hankali da an karanta mana da lalle da hujjoji Allah ya ba mu ikon aiki da kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام ورحمة الله وبركاته اللهم